Brighton and Cup Albion ta doki kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace da kwallo biyu da daya a gasar cin kofi na kalubale na kasar Ingila fi kawo na shekara 2017 zuwa 2018 don kowa daya. A yau kuma an da jaddawalin gasar ta zagaye na hudu inda kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich sai kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City. Yevil Town kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne sai kungiyar kwallon kafa ta MK Dons fafata da kungiyar kwallon kafa ta Coventry City. Millwall kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Richards ne sai kungiyar kwallon kafa ta Southampton suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Watford. Sai Middlesbrough za su fara da gumi da kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion. Hull City kuwa a gida za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ne sai kungiyar kwallon kafa ta Newport County. newport conte za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta tottenham sai kungiyar kwallon kafa ta norwich suna jiran kungiyar kwallon kafa ta chelsea ko kungiyar kwallon kafa ta newcastle a wasan da za su buga nan gaba Sheffield United ko za su barje gumi ne da kungiyar kwallon kafa ta Preston City. Haka kuma a yau din za a buga gasar cin kofi na English Football League wasan kusa da na karshe inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da su karɓi bakocin kungiyar kwallon kafa ta Bristol City da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka tsallaka kasar Spain ko bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 11 a je a buga wasa ɗaya tilo wanda kungiyar kwallon kafa ta malaga ta sha kashi a gidanta a hannun espanyol da kwallo ɗaya mai ban haushi har ila yau a can kasar spain din a yau za a fafata a gasar kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 yi na 16 karo na biyu inda kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta esportius kungiyar kwallon kafa ta valencia ko za su fafata da las ne idan mulka leka bangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya ko tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan da Real Madrid Schneider dan shekara 33 da haihuwa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Garafa da ke kasar Qatar shi ko Jesse Rodriguez dan shekara 24 da haihuwa na dab da hadewa da kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas ne dan wasan a yanzu haka dai yana kungiyar kwallon kafa ta Stoke City ne a mazaunin aro daga kungiyar kwallon kafa ta PSG liverpool tana kokarin ganin ta dauko dan wasu manako thomas lemar domin ya maye gurbin philip coutinho wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta barcelona a satin nan leicester city tana dab da 'yan dan wasa na farko a watan janairun nan dan kasar mali mai suna fausini diabate dan shekara 22 da haihuwa a kan kudi fan miliyan 1.700 dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk dan kasar Brazil Fry dan shekara 24 da haihuwa ya ce yana jiran kira ne daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ya tattara kayansa zuwa gaba Newcastle ta tana da karfin gwiwa wajen ganin ta sayo dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Kennedy dan shekara 21 da haihuwa daga karshe mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Asan Wenger ya ce yanzu dai ba wani batun sai dan wasa a watan Janairun nan ga kungiyar da ta sa a gaba sai dai kungiyar ta sai dan wasa daga dan kasan Greek mai tsaron baya dan shekara 20 da haihuwa iya abun da ya sauka kenan daga nan dan dalin biyo ya huta lafiya Thank you